a halin yanzu fa kusan za a ce ciko ya biyo gettai domin a kotu an duba an gani da cewa matar Ashraf Hakim ta ma fi shi kuɗi a halin yanzu wanda hakan yana nufin kenan duke ta za a ɗauko a raba rabi a bashi rabi kuma sai ta biya kuɗin duka da aka kashe a kotu a lokacin wannan kes ɗin yanzu ya rage nashi idan ya ga dama ya karɓa idan ya ga dama akwai ya kyale ta da ita da halinta Dare da ya fita kuɗi a zahirance, wasu mutanen suna ganin da cewa karɓa raba mugu da makami ibada ne, ita ma ta samu karɓewa a wajenka. amma ba akwai wani hanzari ba gudu ba a halin yanzu ana tuhumar Ashraf a kotu da wa zargin yi wa yarinya yar shekara 24 fyaɗe wanda hakan ya faru ne 25 ga watan February lokacin matar ta tana Dubai da ita da yaransu guda biyu dana dai Ashraf da shi da Lawrence sun karyata tuhumar da ake musu a kotu amma fa wasu mutanen suna ganin da cewa fata iya wannan shi dalilin da yasa matar take so ta sake shi matan Ashraf kuwa cewa ta dalilin da sa ta sake shine the marriage with him is a failed project wato project din yayi failing sannan kuma bugu da kai ta ce she is practical the marriage was practically done wato auren ya kare duba da cewa fa bata faɗo dalilin cewa ana dan ana zargin shi da wannan laifin fyaɗen bane ba ta sake shi sannan kuma bugu da ƙari ta girme shi shekara goma sha ɗaya sannan kuma ta ce the marriage was practically done sa mutane suke cewa fa daman kuɗin ne kawo ta ta ga ta samu damar da ta sake shi domin ta samu kuɗi ko ma ne menene Allah shine kaɗai ya san gaskiya shin a halin yanzu kuna ganin da cewa ashira ya karɓi kuɗin nan ko kuma ya kyale ta je da halin ta tantance ta karata Allah ya sa wadaci